Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Asalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a tara ga watan Yunin 2021. Bayan labaran duniya muna da rahoto akan matakan da hukumomin jihohin Kogi da Niger suka ɗauka na ganin suna cin moriyar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da Allah ya hore ma jihohin domin bunƙasuwar tattalin arzikin ƙasa a yankin. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma garba awon na tafi da rahoto na musamman wannan karan kan yadda rigakafin coronavirus da za a fara gudanarwa musamman ga matasa 'yan shekara sha takwas zuwa sama. Muna kuma ɗauke da rahoton wasanni tare da garba awwal ɗin amma yanzu ga hafiz da labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Gidajen talabijin na kasar Bangladesh sun ce akalla mutane 49 suka mutu a wata gobara da ta tashi a wani kamfanin samar da abinci da abin sha a wajen babban birnin kasar. Wani jami'in hukumar kashe gobara ya tabbatar da cewa gobara ta fara ne a daren jiya Alhamis a kamfanin Hashim Food and Beverage mai hawa biyar a Rufjan kusa da daka Ya ce har yanzu babu wasu bayanai kan dalilin gobarar. Tashar talabijin ta Ecuador ta ambato wani babban jami'in kashe gobara da ba a tantance kowa ne ba yana cewa akalla mutane 49 sun mutu. Ya ce masu aikin ceto na can na kokarin gano gawarwaki daga kamfanin da ya kone wanda aka kulle shi daga ciki lokacin da gobarar ta barke kuma yanzu haka an gano gawarwaki bakwai. A yau Juma'a jami'ai sun ce mahukunta a yankin Kerala da ke kudancin kasar India sun ba da sanarwar faɗakar da al'umma a duk faɗin jihar bayan da aka tabbatar da wani da ya harbu da kwayar cutar zika an kuma samu wata mata 'yar shekara 24 mai ciki da ta harbu da kwayar cutar da sauro ke yadawa kuma ana ci gaba da ta a asibitin garin furam. mata masu juna biyu su ne suka fi hadarin kamuwa da cutar kuma suna iya yada cutar ga jarirai da suka haifa wanda hakan kan haifar da sauyin yanayin rayuwa kamar cutar kwakwalwa da ke mai da yaro ya zama kamar gaula-gaula. Ministan ta kara da cewa an aika da samfurin mutum sha uku da ake zaton sun harbu saboda ci gaba da bincike a ɗakin gwaje-gwaje a fune. Cutar zika galibi tana yaduwa ta hanyar cizon sauro, amma kuma ana iya yada ta ta hanyar jima'i a cewar hukumar da ke yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Amurka. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau Juma'a kasar Vietnam ta kakaba dokokin kulle na makonni biyu kan zirga-zirga a garin Ho Chi Minh don yaƙi da karuwar barkewar cutar coronavirus. Babban birnin kasar Hanoi ya ba da sanarwar shirye-shiryen yin allurar rigakafi na kashi hamsin cikin ɗari na yawan mutane da ke da shekara sha takwas da sama da haka nan da zuwa ƙarshen shekara. Sannan ya sanya burin yi wa kashi saba'in cikin ɗari na yawan al'ummar allurar rigakafi nan da zuwa watan Maris mai zuwa. yin allurar rigakafin covid-19 wani muhimmin mataki ne mai mahimmanci don shawo kan cutar da kuma tabbatar da ci gaban tattalin arziki ji ma'aikatar kiwon lafiya a cikin wata sanarwa a cewar kamfanin dillancin labarai na afp kasar mai mutum miliyan 100 ta samu kasa da mutum dubu uku da suka harbu da cutar covid-19 wanda kwayar cutar coronavirus ke haddasawa ya zuwa watan afrilu ya zuwa yau juma'a kasar vietnam ta tabbatar da mutum dubu 24,810 da da goma suka kamu da dari da hudu da suka mutu a cewar cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar johns hopkins sudan ta kudu ta cika shekara goma da samun yancin kai yau juma'a sai dai babu wani abin kirki da za a yi murna a kasar yakin basasa ya durkusar da rashin kwanciyar hankali na yau da kullum da kuma matsananciyar yunwa a tsakiyar daren ranar tara ga watan yulin dubu da ɗaya. shagulgulan biki ya barke yayin da aka haifi sabuwar kasar a duniya kuma mutanen sudan ta kudu sun yi murna ganin ƙarshen gwagwarmayar shekara goma na neman ƙasa daga sudan amma dokin ya kasance na ɗan ƙaramin lokaci bayan shekaru biyu sudan ta kudu ta kasance cikin yaƙi aka manta da aikin gina ƙasa yayin da waɗanda suka 'yantar da ita suka wargaza ƙasar. wanda suka yi fatali da babban ci gaba da ake fata na samun zaman lafiya da ci gaba a nan gaba. Kusan mutum dubu ɗari hudu ne suka mutu kafin ayyana tsagaita wuta a dubu biyu da sha takwas. Amma ƙasar ta yi faɗi tashi don haɗewa kuma ya fi rauni fiye da kowane lokaci da fuskantar yunwa da rashin tsaro na siyasa da lalacewar tattalin arziki da kuma bala'o'i na ƙasa. Jami'ai a kasar Haiti sun faɗa daren jiya Alhamis cewa fiye da mutane sha biyu ne ke tsare dangane da kisan gillar da aka yi wa shugaban kasar Haiti Jovenel mois Mahukuntan kasar Haiti sun bayyana wata tawagar sojojin haya su 28 dauke da muggan makamai waɗanda suka hada da 'yan kasar Colombia 26 da Amurkawa 'yan asalin kasar Haiti biyu waɗanda ke da hannu a kisan Moise mai shekaru hamsin da uku a gidansa na kashin kansa da ke unguwar masu hannu da shuni da ke wajen babban birnin kasar port au prince kafin hudowar rana a ranar laraba shugaban 'yan sandan haiti leon charles ya faɗa jiya alhamis cewa ana tsare da mutum sha bakwai waɗanda biyu amurkawa ne da kuma sha biyar 'yan kwalambiya charles ya ce an kashe waɗanda ake zargi mutum uku kuma ana ci gaba da neman takwas tun da farko dai 'yan sanda sun ce an kashe waɗanda ake zargi mutum hudu sai dai charles ko jami'an 'yan sanda ba su bayyana bambancin da aka samu ba da safiyar yau juma'a taiwan ta fitar da wata sanarwa cewa an kama wasu mutum sha ɗaya a haraba ofishin jakadancin ta a port au prince bayan da suka yi yunkurin tserewa 'yan sanda. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga bada rahotanni. Za mu fara da rahoto akan matakan da hukumomin jihohin Kogi da Niger suka ɗauka. Na ganin suna cin moriyar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da Allah ya hore ma jihohin domin bunƙasuwar tattalin arziki a ƙasa na yankin. Ga rahoton Mustapha daga Mina. Gwamnatin jihar Kogin Najeriya ta kaddamar da wani kwamiti na musamman akan ba da shawara game da bunƙasuwar tattalin arziki a jihar. A lokacin da yake kaddamar da mambobin wannan kwamiti, gwamnan jihar Kogin Alhaji Yahya Bello ya ce aikin kwamitin shine ya zakulu masu hanyoyin bunƙasa tattalin arziki a jihar. musamman zakulo masu ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da aka watsar da su a baya. Haka zalika gwamnan jihar Kogin ya ce za su dubi fannin noma domin kuwa ƙasar ba ta da wata mafita da ta wuce fannin noman da aka kusan watsar da shi a yanzu. Bayanai dai sun nuna cewa jihar Kogin na da kalar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa har guda 29 zuwa 32 daga kala 44 zuwa 46 da ake da su a faɗin Najeriya. Injiniya Abubakar Bashir shine kwamishinan kula da harkokin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa na jihar Kogin. ya yi ƙarin haske kan manufar gwamnatin kogin a kan wannan al'amari. abu da gwamna yana so ya yi ne zai jawo mai ilimi kowa mutanen kogi jihar kogi wanda suna waje suna da ikokorwa wanda zai iya taimake mu san yadda za mu yi mu dauka waɗannan mineral resources mu jiwe ta ya zama arziki wanda eh, ainihin jihar namu zai dinga a mu'amala da shi. Wanda ya shi ya zauna ya ce wannan diversification wanda ana ce daga eh, bangaren abin oil dawo na criminal resources mm. shi na ce ba ba baci zai yi ba kaza gwamna nan baya yin baki abin da ya sa dukiya ce zai yi shi ne zai kaza wannan ministry domin uh, abin da ya sa ya aka yi establish wannan ministry uh, mm. shekara daya yanzu shekara daya da wata shida muke yanzu nan in ba ka ba mu da ita da amma saboda uh, shi ne ya kawo ni cewa ni ne zai in driving a yadda za mu yi mu samu ainihin abu da ya sa ya establish eh, wannan administration mm. eh, wannan wurin mm. yanzu muna da mineral resources kasan eh, federal government ne shine da ainihin abu da yana cikin kasa mm. based on exclusive rights nasu ba za mu iya ce wannan mineral da muka gani namu ba ne amma kasan namu ne masu kasan mutanenmu ne sai dai in haji akwai wanda yana cire royalty wanda ya samu any investors zai iya zo ya je ya gani a bashi license ya samu license zai zo sai dinga shi ma yi kukere da zai exploring mineral din to lokacin exploration nan ne zai ba da royalty ma federal government daga gurin da federal government shi zai ba mu a jihar namu 13% derivation yadda ana yi ma masu oil uh, wanda suna da mai a kasansu amfanin shi kenan shine mu ma za mu iya samu 13% derivation based on reality wanda aka ba federal government To a jihar Niger kuwa matsalar tsaro ne ya kawo cikas a kan lamarin ma'adanan duk kuwa da yawan ma'adanan da Allah ya huwa cewa jihar Niger. Mr. Sunday Kolo shine kwamishinan kula da harkokin ma'adanai na jihar Niger. ka gani cewa da yawa mutane suna shiga daji ba su da wanga cooperatives ba su da dama daga wurin federal government ka gan sun zama illegal matakin da muka ɗauka because of uh, uh, maganar tsoro da ke faruwa a duk Najeriya yanzu. Eh, wato tsaro. Tsaro. Hmm. Mun bi dajika muna gaya masu su daina aikin. To masu aikin ma'adanan a jihar Niger dai sun ce matsalar rashin tsaron ita ce babbar barazana gare su. Kamar yadda shugaban kungiyar masu aikin haƙar ma'adanan a jihar Niger, Honorable Muhammad SD Mambo ya yi ƙarin bayani. Amma yawancin abubuwan da ke faruwa a yanzu nan, wannan barazana na tsaro ya sa yawancin abubuwa na harkar ma'adani ya yi tsaye cak. saboda investors da za su zo suna tsoro wuri is not conducive for them su zo su aiki. Ko karantar mu fa waɗannan masu manyan takalma ba wai kyale mu suke yi ba. Akwai membobinmu da suke da akan ji an ɗauka a ce a kawo kudin fansa da sauransu duka dai abubuwa dai daban-daban amma da yake Allah riga tsare ka ya sa hanyar cin abincin ka ne gidan diga ba mm. yanda za a yi ka kauce mata kowane lokaci kana nan kana taka tsantsan. Najeriya dai na fama da dubban matasan da suka kammala karatu da ma waɗanda ba su kammala karatun ba amma ba su da aikin yi. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. An gaida Mustapha. Yanzu kuma ga rahoto na musamman. gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta kara kaimi wajen gudanar da allurar rigakafin coronavirus a fadin kasar baki daya wanda za a kadamar a duk jihohi goma na kasar kuma za a fara yi wa matasa ne yan shekaru goma sha takwas zuwa sama allurar na rigakafin dai nau'i biyu ne akwai astra da kuma sinopharm kana an tantance gundumomi guda ɗari biyu da arba'in da hudu ne sannan kuma za a gudanar da allurar rigakafin ne a rumfunoni guda dubu ɗaya ɗari biyu da hamsin da hudu a fadin kasar ta jamhuriyar kamaru cikin kwanaki biyar ne kacal ake ganin cewa za a yi babin farko din na allurar rigakafin wanda ne yasa na tambayi shugaban gudanarwa na allurar rigakafin malam alhaji dan bala hamza shin ko yaya suke ganin yadda al'umma za su karbi wannan allurar ta rigakafin da ma wayarwa al'umma kai wajen ganin cewa sun karbi wannan allurar mun so mu shi allurar rigakafin nan saboda mu yi la'akari cewa cutar din tana nan kuma bata kare ga baki ɗaya ba kuma mutane ba su son ɗaukar rigakafi saboda kar abin ya shigo cikin al'ummarsu ko kuma cikin gidansu ko kuma gurin jama'a ga baki ɗaya saboda a cikin nan ƙasan muna haɗuwa guri ɗaya muna cuɗanya ga baki ɗaya mu to sun haka shine mun lura cewa mutane ba su son daukar allurar shi na rigakafin to yanzu gwamma a bi gida-gida ko da akwai waɗanda za su dauka don ba tilas ba ne wanda yake o oh, oh, ba tilas shi wanda ya amince kuma sai a yi masa don kafin ne kawai ba wata abin Na kuna gudanar da taro har da sarakuna da masu unguwanni a shin don wari musu da kawuna kuke ne ko kuma su sarakuna da sarakan angoni muna musu bayani ne akan alluran saboda su ma su tura mukarraban su na cikin angoyi gabaki ɗaya su majama'u bayani akan abin da yake wucewa batun allurar rigakafi to kai kanka ka yi allurar ne na yi shi duka biyu da akwai ta farko akwai ta biyu da ake yi kuma katin din gashi juna ma na yawo da katin saboda rigakafi ne ne. mai mataba alhaji sale shaba a matsayinsa na basarake a birnin duwala ya yi ne karin haske kan allurar rigakafin kasancewan muna da gwamnati gwamnatin nan kuma zaɓaɓɓiyar gwamnati ce wacce take kokari da daidai iyakacin kokarinta saboda ta ga al'amarin kamaru ya fita kuma game da sha'anin kuka da ake na waɗansu abubuwa ana yin su ne ba nan kaɗai ba ne domin wanda duk bai fita ina ganin kamar a kamaru ake cikin tawilin matsuwa ko waɗansu ba haka ba ne game da wannan sha'anin nan gwamnati na iyakacin kokarinsa ta za mutane ta saka ministoci kowane minista da aikin da aka bashi kuma ina yi kuma a yadda yake abun kaman competition ake yi ba yadda za a ce an saka mutum ya je kirkiro wani abun da gobe zai cutar da yan kamaru sannan shi a zarge shi wani duk abun da muke ji a bakin mutanen ana faɗa ne kawai muna ji to amma abun ba haka yake ba ina da kyau dai abun duk yadda za a yi mutum ya lura da cewa tukuna a matsayin eh, ministoci ma su ma ministocin duk sun ji an musu mutum ko ba zai kai kansa ya masa allura kafi yanzu kai a matsayinka kana ganin wannan allura kafi a mafita ne ga al'umman kasar kamaru eh to ina shi shine mafitan in ba mafitan ba yanzu kamar mai masu shekaru da yawa idan abun ya rika shi me za a iya masa eh? abun abun zai wuya da gaske ko ba ka ba saboda ka ne na gani mafitan da muke da shi ɗaya kenan kawai shine zancen abu na al'amarin nan ko da ke naji waɗansu sun ce wai gwamnati ta ce duk wanda ya ga ba zai yi ba yana iya zama bai yi ba amma ya kokari ya kiyaye kansa to kiyaye kan nan wanda yake in dai abin ya faru karshe dai za a je asibiti wani kira za ka yi wa talakawanka a daidai wannan lokaci da ake kokari a yi wannan alurar gida zuwa gida ya eh to abin da nake so shine mutane su farga da wani abu daya kada mu zauna kullum ana yin abu a kasan muna baya mutane masu karatu da yawa sun fahimci abin da yawa kuma sun yi alluran sun yi alluran kamata yi mu ma an zo mana to kada mu zauna ka mu ce ba za mu yi ba alhalin ba mu da wani abun da za mu yi a madadin wannan ya kamata kowa ya kokari dai daga yaya zai yi. Baba Manga dan siyasa ne amma a jami'ar Indifanda kuma matashi shi kan ya ce ya riga ya kammala da wannan allurar ta rigakafi. Ni a matsayina matasa dan siyasa kasan kamar na dauke wannan allura. kasancewa wato shanin alluran din duniya ba wai a afirka ba ne kawai duniya wato ba su kansu hankalinsu ba su kama wannan alluran ba don mun san cewa a bayan wannan annoban covid-19 da aka yi akwai abubuwa da yawa da ya faru amma daidai abin da zan iya gama masu jin mu menene wato ina ji mutane na faɗa wai ai alluran ne in ka so ka za ka mutu a nasaru ne suna so su kashe mutane wane ne wane ne to ni abin da zan yi fara mene turawan suna su su kashe mu mara wal ba yau za su kashe mu ba ba ta alura za su kashe mu ba aluran nan annoban nan mun san cewa gaskiya turawa ne suka karo mana wannan annoba to amma sun kawo magani to a gaskiya kuma yau tafiyan da ake abubuwa da yawa kaga shiga stadium shiga manyan filaye manyan su kamfanoni duka sai da alura din kuma yau kaga tun da aka bude taimakon mu kasan turawa suka yi suka aiko wannan alura ba sai muka yi ba a cikin projen da ya kira project covax suka aiko mana kasan kaman kasashen afirka sun aiko alura guda biyu sinopharm da kuma astrazeneca kana ji ba wannan suka fara aikowa amma yau allura ya zuwa hudu biyar shida akwai wanda ba bakwai su johnson johnson ma amma a nawa ni sinopharm na yi wato alluran din china da suka aiko na fara yi na daya bayan sati uku na dauki na biyun ne haka ake dauka kuma ba abin da ya same ni ina nan lafiya alhamdulillah wato ni a daidai na wannan kiran mutane a afirka a duniya su ma su je su dauki wannan allura don ka duba yau in aka bude ma maka in aka bude wadansu kasashe in dai ba soka maka alluran din ba za ka tafi eh, waje ba Alhaji Garba Abubakar ɗaya ne daga cikin masu fara'aji ga talakawan kasar jamhuriyar Kamaru ya ce shi kan yana shirin karɓar wannan allurar ta rigakafin. Eh tabbas ina cikin wa'anda da su je su yi wannan rigakafin din na coronavirus domin na samu cikakken labaru ga dipitoci bai da fitina kun ka je ma za a tambaye ka idan kana da wani cutar da yake damin ka to a yanzu tafiyan da ake yi in aka yi maka ma wannan eh, rigakafin ana baka lamban likita wanda in ka samu wani ka wani abu a jikinka da bai daidai ba ka kira wannan likitan ka yi masa bayani ya san wani irin eh, magani zai maka amma mu muna cikin wa'anda muna gayyatan al'umma muje je mu yi wannan allurar rigakafi wani surutan da mutane suka cewa nasaru za su fitinan su kashe mu akwai hanyoyi da yawa da nasaru suka yin kashe mu za su kashe mu wannan rigakafi ne ba abin da ba riga yake wannan ma a ci cuta da ya zo ba a yi maganan masu yin kokari a cikin gaugawa an samu rigakafi da wannan gayyatan dukkan al'umma mu je mu yi wannan rigakafi domin kare cutar jikinmu. masu magana dai suna cewa idan jiki ya ji to gangan jiki ya tsira muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru ga dai maganar ta zo shit called. Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni. Wasanni a takaice. gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta himmatu wajen karasa saurin manya da kanan ayyuka na filayen wasannin kwallon kafa waɗanda take buƙatar cewar za a gudanar da wasannin na cin kofin nahiyar afirka a cikin su musamman ma waɗanda ta yi wa sabbin kwaskwalima da kuma sabbin waɗanda ta sake ginawa haka dalika hanyoyi manya da ƙananan su gwamnatin tana ƙoƙarin inganta su domin masu tafiye-tafiye da kuma waɗanda suke buƙatar bukatar yawon bude idanu a kasar otel-otel waɗanda za a tsugunar da manyan baki da kuma kananan su haka zalika yanar gizo-gizo da gwamnatin jamhuriyar kamar take ci gaba da inganta su malam zakari mai sharhi ne kan al'amuran wasanni da ma yadda gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar kamaru take gudanar da ayyukanta domin karɓar wasan cin kofin kwallon kafa a shekarar 2022 ta baɗi in allah ya kai mu. Eto eh Muhammad Awal Garba Eh, ba abin da yake kan ɗan kamaru wato kamar hada wannan gasar da a gaskiya an jima ba taba hada babban gangani kamar wannan ba yau shekaru 49 kenan fa ake jira to wannan gasar idan ba hada shi ko kuma ba hada ta nan kasar kamaru ba to za a samu matsala saboda shugaban kasa bai so ya bar mulki ba tare da shi ma ya iya kokarin ganin cewa an hada wannan gasar ba kuma ni abin da zan iya gaya maka ana iya kokarin ganin cewa wannan gasar kam an yi shi a kasar kamaru saboda mene ya sa na gaya maka haka wato an kammala ayyuka da kaso 90 cikin 100 a yanzu haka nan abin da ya saura kawai gyare-gyare hanyoyi ne ma idan ka duba da akwai duwala na mashigar da ake kira jafuman nan na wannan filin wasan da akwai kuma na ɗaya filin wasa na duwala wanda ake kira stadler unification wanda shi ma da akwai ɗan gyare-gyaren da za a yi wato za a yi masa ɗan gyaran fuska yau wato baya ga kuma da akwai shi wannan wato filin wasan na ulembe wanda ya saura ma kaɗan ne to babban matsalar dai da ake za a iya samu Eh, shine filin wasan da yake nan garwa saboda a gaskiya da akwai hanyoyi da ya kamata a ce an gaggyara su kuma eh, matsalar ma a nan matsalar mai ce wato da akwai damuna da muka riga muka shiga domin 'yan kwanakin nan ruwa ake yi kamar da bakin kwarya kuma kasan wasu lokutan ma a can wato arewacin kasar kamaru idan an yi ruwa fa suna fuskantar babban ambaliya kuma yana kawo cikas a al'amuran wato yau da kullum musamman ma bangaren ayyuka ne gine-gine da sauransu wannan shine kawai amma idan ba haka ba babu wata matsala ba abin da zai iya hana kamaru wato gudanar da wannan gasar sai dai wasu na hasashen cewa yankin renon ingilishi musamman ma wato inda wannan filin wasan yake a buya da akwai matsala matsala ba kamar da ake tsammanin ba matsalar tsaro ne kawai matsalar tsaro kuma idan aka duba wasan ma gasar da aka yi na matasan nan masu takalai da a cikin gida kaga an yi shi ba ta da wata matsala ba ko domin gwamnatin kamaru ta ɗauki matakin ganin cewa ta dakile duk wani yunkurin harin 'yan wato yan masu neman raba kasa gida biyu to kaga ba su cimma burin su ba duk da cewa don sun iya kokari amma an dakile waɗansu hare-haren wannan suka bukaci wannan shine abin da zan iya gaya maka mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice Gidajen talabijin na kasar Bangladesh sun ce kalla mutane 49 suka mutu a wata gobara da ta tashi wani kamfanin samar da abinci da abin sha a wajen babban birnin kasar. Wani jami'in hukumar kashe gobara ya tabbatar da cewa gobara ta fara ne a daren jiya Alhamis a kamfanin Hashim Food and Beverage mai hawa biyar a Rufjan kusa da daka Ya ce har yanzu babu wasu bayanai kan dalilin gobarar. A yau Juma'a jami'ai sun ce mahukunta a yankin Kerala da ke kudancin kasar India sun ba da sanarwar faɗakar da al'umma a duk faɗin jihar bayan da aka tabbatar da wani da ya harbu da kwayar cutar zika. An kuma samu wata mata 'yar shekara hudu mai ciki da ta harbu da kwayar cutar da sauro ke yaɗawa kuma ana ci gaba da ta a asibitin garin Turbanantapuram. Mata masu juna biyu su ne suka fi haɗarin kamuwa da cutar kuma suna iya yada cutar ga jariyar da suka haifa. Yau Juma'a ƙasar Vietnam ta kakaba dokokin kulle na makonni biyu kan zirga-zirga a garin Ho Chi Minh don yaƙi da karuwar ɓarkewar cutar coronavirus. Babban birnin ƙasar Hanoi ya ba da sanarwar shirye-shiryen yin allurar rigakafi na kashi hamsin cikin ɗari na yawan mutane da ke da shekara sha takwas da sama da haka nan da zuwa ƙarshen shekara. sannan ya sanya burin yi wa kashi saba'in cikin ɗari na yawan al'ummar allurar rigakafi nan da zuwa watan maris mai zuwa sudan ta kudu ta cika shekara goma da samun yancin kai yau juma'a sai dai babu wani abin kirki da za a yi murna a ƙasar yakin basasa ya durkusar da rashin kwanciyar hankali na yau da kullum da kuma matsananciyar yunwa a tsakiyar daren ranar tara ga watan yulin ɗaya shagulgulan biki ya barke yayin da aka haifi sabuwar ƙasar a duniya kuma mutanen sudan ta kudu sun yi murna ganin karshen gwagwarmayar shekara goma a neman kasa daga sudan masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa nake muku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.